Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin a kan mitoci da suka hada da 17, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka, Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi ranar 13 ga watan Disamban shekarar 2017. To ko bayan kun ga wajen labarai za ku ji cewar ɗan takarar jam'iyyar Democrat a zaben cike gurbi na kujerar Majalisar Dattawan Amurka a jihar Alabama, Don Jones ya lashe zaɓe a jiya talata. haka kuma muna da maimakin cikin shiri na ciki da gaskiya na alfa ibrahim ahmad akwai kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru da kuma saƙonni da kuma aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya faɗa masu zuba jari a ƙasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya 50 cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi lokaci yayi da za a ɗauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaƙi a cewa macron jiya talata a wajen taron kolin neman ƙarin kuɗaɗen da za amfani da su wajen yaƙar sauyin yanayi a duniya taron kolin da yana zuwa ne shekaru biyu bayan wato bayan da kusan ƙasashe 200 suka amince da yarjejeniyar da aka kulla a birnin paris kan sauyin yanayi wadda ta yi kira ƙasashe su takaita samar da gurbataccen iska kuma kasashe masu arziki a duniya su taimakawa wa kasashe masu tasowa kan illar sauyin yanayi shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa ya janye daga yarjejeniyar yana mai cewa ana kwarar amurka kuma sauran kasashe ne kaɗai ke amfana da ita yanzu dai amurka ita kaɗai ce ƙasa da ta janye kanta daga yarjejeniyar ƙasashen duniya kan sauyin yanayin a jiya talata ne wakiliyar majalisar ɗinkin duniya akan batun laifukan lalata da aka aikata lokutan yaƙi ta kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nemi hanyar kawo ƙarshen cin zarafi wadda ake yi wa fararen hula a ƙasar myanmar cikin gaggawa wanda aka ga musulmai 'yan kabilar rohingya sama da 626 suna yin gudun hijira zuwa bangladesh tun watan agusta primla patin ta gaya wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa ina kira a wannan kwamiti ya yi duk abin da zai iya domin kawo ƙarshen kisar kare dangi da ake yi da tabbatar da ganin cewa an gurfanar da masu aikata laifuka na lalata da sauransu da sauran tashin hankali a gaban shari'a domin samar da yanayi mai kyau da ci gaba da rayuwa wato mutane waɗanda suka fuskanci ire-iren waɗannan tashin hankalin. primla ta kuma yi kira ga mambobin kwamitin da su duba mutanen da suka fuskanci wannan cin zarafi a myanmar da suke zaune a wannan lokaci a sansanin 'yan gudun hijira a cox bazar da ke bangladesh wakiliyar ta majalisar ɗinkin duniya ta kai ziyara a bangladesh a farkon watan nuwamba kuma cikin kwanaki uku ta saurari munanan labarai daga mutane wanda suka fuskanci tashin hankali To labaran da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a nan Amurka sun sanar da cewa suna tuhumar Akyed Ola da laifukan ta'addanci jiya talata kwana guda bayan da mai shekaru 27 ɗan asalin Bangladesh wanda ya yi hijira zuwa Amurka ya tayar da bam a tashar jiragen ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa abinda jami'ai ke cewa hari ne mai nasaba da ra'ayin ƙungiyar ISIS. a cikin tuhumar da ake masa akwai tuhumar tayar da bam wato a gurin hada-hadar jama'a da kuma amfani da mummunan makamai masu hatsarin gaske kowace daga cikin waɗannan tuhuma da ake masa na ɗauke da hukunci har zuwa ɗaurin rai da rai a gidan yari haka kuma an zargi ula da taimakawa ƙungiyar isis da lalata dukiya wadda ke nufin tayar da abin fashewa wanda ke ƙara yawan laifin da ya aikata a cewar tuhumar da aka yi masa jiya talata kowane laifi da ake tuhumarsa da su na ɗauke da hukuncin ɗauri daga shekaru biyar zuwa talatin. June Kane, mukaddashin Anthony Janar na gundumar kudancin birnin New York, shi ne ya sanar da tuhumar a wani taron manema labarai a birnin New York. duk ɗan jam'iyyar Democrat ya lashe zaɓen da aka gudanar na musamman domin cike gurbi na kujerar majalisar dattawan Amurka a jihar Alabama da ke kudancin amurka Bayan kamfe mai cike da rikici masu kada kuri'a sun zaɓi jones a maimakon roy moore ɗan jam'iyyar republican wannan nasara da ya samu na nufin cikin watan janairu bayan an rantsar da shi 'yan jam'iyyar republican da ke da rinjaye a majalisa za su ragu su koma 51 da kuma 49 na bangaren democrat kuma hakan na kara wa shugaba trump wahala wajen gudanar da ajandarsa jones ya zamanto dan jam'iyyar democrat na farko da ya sami lashe kujerar dan majalisar dattawan daga alabama tun shekarar 1992 murdoch ya sami goyon bayan shugaba trump amma ya fuskanci adawa daga sauran shugabannin jam'iyyarsa an zarge shi da yin lalata a shekarar 1970 lokacin da matan da suka zarge sa suna matasa shi kuma yana ɗan shekaru 30 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kamar yadda muka ji a labarai jam'iyyar democrat na amurka ne ta yi wani tarihi inda ɗan takaranta a zaben ciki gurbi na kujerar majalisar dattawa a jihar alabama ya lashe zaɓe tun bayan shekarar 1992 Attorney General Jeff Sessions shine ke kan wannan kujeran kafin shugaba Trump ya naɗa shi mukamin Attorney General ɗin. Kafin zaben da ana zargin ɗan takarar Republican Roy Moore da lalata da 'yan mata, abinda wasu suke ganin shine sanadin shan kayansa. Amma shi Lawrence Cromty ɗan Najeriya ne da ke zaune a jihar Alabama ɗin ya mana bayani akan abin da ya sa Jones ya yi nasara a wannan zaben da aka yi kuma ga bayanin nasa. To abin da ya sa kagan shi wanda an sa shi ya zama eh, candidate na Democrat Alabama. Hmm. To ya yi abu da ya no da shi ah, baban lawyer. Hmm. To ya yi abu wa su ah, special especially bakake a nan kasa wanda sun, gan shi candidate mai kyau ne wanda zai kawo mutane a nan. Hmm. Shi dalilin da kagan in ka duba abin to wajen da an sa bulu nan mm. wajen su ke sun fita yau sosai sun zabe shi dalilin da ya sa ya ci kenan don su ke sun goyi bayan shi sosai a nan wannan state To wannan kuma idan magana da ake cewa shi wanda ya tsaya ma Republican akwai zargin da ake mai cewa yana lalata da mata ko ya taɓa lalata da wasu mata. Baka ganin wannan abin shi ma yana cikin abin da ya sa ya faɗi? Wannan kuma eh wannan ya ya sa ya dan koma da shi baya kwarai abin da ya yi eh, lokacin da da shi eh, babban lawyer a ta wajen local government nashi. To amma zan ce eh, some of the contributing factor din kenan. To a matsayin ka na wanda ya zamna Alabama ya dade shekara da shekaru kana wurin. Um, kana ganin wannan saken da aka samu wanda tun shekarar 1992 wannan saken ya mutanen uh, Alabama za su karbi wannan sakiya? To wannan cin din ban sani ba ka gan su mutanen Alabama akwai you know, population yana canji ma. candidate da ana ana sa su a nan din da abin da ya sa ba su ci shine candidates da da ana sa su a democratic party a nan din mhm. ba ba candidates na mutane ba amma yanzu ka gani especially in ka gani eh, abin da ya sa wannan ga ya ci ka gani yau gurin eh, da ana da su universities big big university guda uku a nan uh, auburn da alabama university of alabama da University of Alabama Birmingham to wannan guy ya biya ya ci a wajen to ka gani the eh, population da youth you know, suna gan abin da you know, eh, zan ce old people haka wanda da suna koma da su baya to mm. wannan na gan transformation wannan da an da ya yi yau din i think is, is eh, zai sa you know, life wa mutane a nan kasa sosai a nan eh, state na alabama ok to yanzu a kowa ya san history ko kuma tarihin siyasan america idan aka zo irin midterm elections nan so eh. ana samun wato wanda suka ci suke daukan shugaban kasa ganin wanga canji da aka samu na shekara da shekaru a alabama kana ganin zai iya yi tasiri a zaben shugaban kasa nan gaba kagan in wannan mutum ya je ya yi abu da mutane za su gan ya fiskar da su bawo ya za su a nan gaba za su dinga zabe su democrat amma in ya je washington ya biya tana goya bayan su democrat baya wa state nashi wani abu to shi kenan ka gani bawo ya za koma da shi baya kenan amma wannan in ya je washington ya ce eh ya kamata ni ne kun sa ni a washington ya kamata in yi maku abu da kuna so to shi kenan na gan wannan turnaround na, na wannan uh, state din kenan ko midterm democrat za su fara ci midterm election a nan state din tuma dalla a gaida bakon namu da ake kira mr lawrence crumty sai dai jama'a kafin mu ci gaba ga wannan wakar a shakata da ita

an ce taɓa kiɗi ne taɓa karatu yanzu kuma za mu koma mu kawo muku wato shirin na ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. a lokacin da muka nemi jin ta bakin kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar bauchi game da takardar kukar da mutanen garin zirami suka shigar game da alkali sani musa tun watan yunin shekara ta 2016 ba tare da an ba su amsa ba babban magatakardar kotun sa'adu muhammad sambowal shi ne mana bayanin matsayinsu game da wannan takardar kuka to sai dai kuma ba amsa ya ba su ba zargi ya shiga yi game da musabbabin wannan kuka da suka yi da zargin lauyansu kamar yadda yake faɗi a nan. Bisa ka'ida idan lauya ya yi wani abu zuwa wani gurin da ba huruminsa ba ne ma'ana out of jurisdiction daga Kano zuwa Bauchi ta ba Kano yake ba. To sai ka nemi camba ofishin lauyoyi a Bauchi sai ka yi amfani da shi ya zama to gurin adireshin da za a iya kai maka takardar ka a kowane lokaci. Za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi ba Kano za a je ba. Tunda ba zuwa za ka yi ka biya za a takardar Kano ba. to da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kuɗin waɗanda yake so ya ci saboda an ɗauke shi a matsayin lauya hanyar aikin kuɗi kawai to kaga bai ma tuna ya nemi ofis a bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abinan zaɓen abin address for service ba. Lauyan mutanen na Zirami shine Mamman Lawal Yusufari wanda ya fara amsa wasu daga cikin waɗannan batutuwa. Shi alamar irin wannan wato an ce fahimta fuska kowa da irin tashi. Ah, shi iya fahimtarsa kenan, amma abin da za mu ce shine lalle hakika shi lauya mai zaman kansa a aikin kuɗi yake yi za a zo a ɗauke shi a biya shi ya je ya wakilci mutum wannan in yayi ya ci haƙƙinsa daidai na bisa dokar ƙasa idan suka zo daga ƙasar bauchi suka zo kano suka ɗauki lauya suka biya shi ba su saba ga'ida ba domin shi lauya na najeriya a ruwan zafi ne bai da gefe lauyan najeriya ne ba lauyan wani bangare ba ne saboda haka lauya zai iya zuwa ko ina ya yi aikinsa amma shi yana cewa da akwai lauya mai suna Muhammad Bila da yake shige musu gaba akan wannan shari'ar daga baya suka tsallako Kano suka tafi da ku. Shin a saki wani lauyan a ɗau wani lauyan shi ma laifi ne a shari'a? Ba laifi ba ne lauya yana wakiltar mutum a kotu. Wannan mutumin ya canza shawara ya ce yau na ajiye wancan lauya na ɗauki wani. Wannan abin daidai ne bai saba ka'ida ta shari'a ba. Ana yi matukar dai wanda ya karbi shari'a nan sabo shi lauya zai tabbatar da cewa wancan lauya inda wani haƙƙi tsakaninsa da wanda ake wa shari'a to an sauke wannan nauyi. Wani zargin da magatakarda Sambol ya yi a madadin bayar da amsa ga kokar mutanen na zirami shine wai ai akwai lauyoyin da suka wakilce su a lokacin shari'ar da suke kuka a kai amma suka tsallake su suka tafi wurin wannan lauya mamman lawal yusufari a saboda wasu dalilan daban. da a ce da gaske magatakardan yake yi cewar sun yi bincike watakila da ya gano babban kuskuren da ya a nan domin lauyoyin da yake magana a kai a zahirin gaskiya shi lawan yusufari shi ne ya tura su domin su wakilce shi a wajen wannan shari'a ta mutanen zirami ga abin da sambowal ya ce duk lauyan da yake yin abu ba son zuciya to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu su kansu jorawa kauya wanda suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyan su Muhammadu Bila kuma da azare ne amma da yake akwai wata manufa kaga sai aka bar Muhammadu Bilan sai aka bar dukkan lauyan da suke azare ko Misau ko Bauchi aka tafi Kano aka nemi lauyan shi kuɗi yake nema aka bashi ya rubuta petition din lauyan da ke sanya aka sun ba sai abin da aka faɗa masa kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka sun aka gama to shi ya kamata da su zo ya rubuta musu petition da in akwai abin da za a rubuta petition a kai. Ga kuma amsar da yusuf ya bashi. Bila da ake magana ma wakili na ne a wannan kotun ni na tura shi wannan kotun ya je ya yi wannan wakilci a madadina. To kuma ko ba ma wakili na bane daidai ne ya zamanto wani lauya yana yin aiki a dakatar da shi a sallame shi a bashi haƙinsa kuma a nemi wani lauyan ya ci gaba. shi yana zargin cewa an sako ku ne saboda ana so a cimma wasu zarafi a wannan magana ba gaskiya ba ne domin ba magana cin zarafi a ciki a illa iyaka mun ga cewa dai ana yin wasu abubuwa da ba su dace ba mu kuma matsayin mu na lauyoyi muna kokari ne mu ga cewa an yi adalci a duk inda ake yin shari'a saboda haka sai muka rubuta takardar korafi zuwa hukumomi da suke wannan wuri domin su bincika su gani in ba gaskiya muke yi ba ai bincike zai nuna in kuma abin da muka faɗa gaskiya ne za su gani sai su ɗauki mataki shi abin da yake cewa daga takardar da kuka rubuta ya nuna alamun rashin sanin aikin ma shi yasa ko adireshi na wata can ba kusa a jihar bauchi ba yadda za su kai takarda to ya ce ba mu san aiki ba haka ilimi kogi ne ni dai ba zan ci shi bai san aiki ba amma a ka'idar aikin lauya wasiƙa da ake rubuta a kai zuwa hukuma ko kotu a ƙa'idar shari'a ba a sa mata adireshi na wani wuri da yake cikin hurumin wancan kotun a takardu na kotu da ake shigarwa su ake wa wannan ba wasiƙa ba wasiƙa ina da dama a rubuta wasiƙa daga nan kano in tura ta ƙasar turawa ma su in sun tashi bana ansa za su bana ansa ne su turo min ofis ina nan da ke kano balintana bauchi in na rubuta wasiƙa zuwa bauchi abin da nake tsammani shine za su rubuto min ansa tun daga adireshina na na kano daga bauchi su turo har zuwa kano a zo a kawo mini in kuma ba a yi wannan ba watakila suna ganin ya musu nisa ko da wahala ai akwai lambar waya a cikin wasiƙar da na rubuta ko kuma adireshin katta kwana su kira ni su ce to mun ga takardarka ga ansa nan mun rubuta maka amma dai ya yi mana wahala aika maka kano ko kana da wani wanda zai karbe ta nan sai in tura wani je karbi wasiƙa amma a ka'ida ba sai na ba da adireshi a bauchi wadda za a kai mini ansa ba ba daidai ne su ce ai wasiƙa tana nan sun yi ansa yana cikin fayil ba yanzu in duba ba haka ka'ida aiki take ba daga cikin jawabansa ya yi bayanin cewa ku dama ba wai aikin kuke duba ba magana kuɗin da za ku samu shi yasa ma kuka yi aka ajiye wancan lauyan aka zo aka ja ku kamar yadda na ce shi lauya yana aiki ne na kuɗi Eh, amma kuma a eh, ka'idar abin da ake koya mana a makarantar lauya shine ba wai kudin ka duba ba adalcin magana zaka duba kokari zaka yi ga an tabbatar da adalci saboda haka ba kudi muka duba ba muka rubuta wannan takarda kuma ina son ma a sani cewa wannan takarda mun rubuta ta ba tare da an bamu ko kwandala ba kawai dai gani muka yi cewa an yi abu ba daidai ba ga mutane waɗanda ba su da galihu muka ga ya kamata a shigo a gaya ma hukumomi na gaba wanda watakila ba su sani ba su san abin da yake faruwa su yi maganin abin ba a ba mu kokobo akan wannan magana ba me yasa kake tunanin shi wannan bawan Allah ya yi wa'annan furce-furce haka to in ka duba ai duk maganganun da ya yi bai ma ansa ainihin maganganun da muka yi a cikin wasikar ba shin abin da muka faɗa an yi nan an yi ko ba a yi su ba ai bai yi wannan maganar ba kawai sai ya dinga wasu maganganun daban so yana ganin kawai magana ce yake yi ta ƙoƙarin kare wani abin da bai ko kare shi ba cikin maganganunsa. To yanzu ku a matsayin ku da kuke wakilta wannan mutane wannan mataki za ku ɗauka ganin yadda maganganun nan dai? To ai ka san maganganun ba wasu maganganu ne da ya kamata mu zo mu yi sa'in sa da shi a kansu ba illa iyaka mun mun aika takarda ka'idar aiki ita ce a ba mu ansa wannan takardar ba wai a ce mu zo mu karbi takarda an rubuta mana ansa ba. zahirin gaskiya wannan batu da muke yi batu ne na neman haƙƙin mutanen zirami kamar yadda suka yi kuka. Ba batu ne na cacar bakin kowane ne ya san aikinsa ko kuma iya aikinsa ba. filin ciki da gaskiya ya rubuta takardar neman jin bayani daga ofishin gwamna barista m abubakar na jihar bauchi kai tsaye tunda babu attorney janar yanzu a jihar ta bauchi haka kuma kamar yadda barista yusufari ya ce akwai wata takardar da suke rubutawa ko kuma aka rubuta wannan karo zuwa ga hukumar kula da ayyukan shari'a ta jihar bauchi kai tsaye wadda ita tana karkashin cibjojin jihar ne a huta lafiya. to madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti 23 na dare yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wato sharhin jaridun ƙasar kamaru Za fara shirin jaridar namu ne da jaridan Cameroon Tribune an da ta bayyana mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Biya ya karbi bakuncin jakadan kasar Najeriya mazauni a kasar ta Kamaru Lawan Abba Gashagar a fadansa. An suka tattauna matsalar 'yan awana Ingilishin kasar. Jakadan ya bayyana masa cewar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari baya goyon bayan 'yan awaran. Sai kuma jaridan Emergence an da ita ma ta roto mana cewar shugaba Biya ya ce zai zai daura damara da masu neman kawo rashin zaman lafiya a kasar ya ce muddin dai idan ba su yarda da sharaɗin da aka gindaya musu ba to za su fuskanci fishin gwamnatinsa sai kuma jaridar expression ita ma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman na binciken musabbabin tashin gobarar da ya faru a majalisar dokokin kasar jaridan leju kuma ta hango mana cewar jama'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun damko patrice Ghana wani mawallafin littafi ne a ƙasar ta Kamaru an da yanzu haka yake garkame a cajin ofis ɗin birnin Duwala. Jaridan Le Message kuma ta kwarmata mana cewar a ƙasar Kamaru miliyoyin yara ne suke neman kamuwa da barazanar cutar tarin fuka amma hukumar lafiya ta ƙasar ta sha alwashin cewa za ta ba da allo rigakafi ga waɗanda suka kamu da cutar kyauta sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru an da ta ce a yanzu haka A ƙasar jamhuriyar kamaru kashi ashirin cikin ɗari na jama'an arewacin ƙasar suna fama da cutar basir wanda har yanzu gwamnatin ƙasar ta gaza kawo ƙwararrun likitoci domin su magance wa al'umma wannan cutar jaridan mutation kuma ta ce gwamnatin ƙasar kamaru ta makara dakarun tsaro a jihar kudu maso yammacin ƙasar da jihar arewa maso yammacin ƙasar domin daƙile masu tada kayar baya a wannan ɓangaren sai kuma jaridan the guardians ta ƙasar kamaru an anda ita ma ta ce shugaba biya da takwarar aikinsa na ƙasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari sun amince cewar za su yaƙi masu neman su raba ƙasar jamhuriyar Kamaru gida biyu. Sai kuma jaridar Kamaru an anda ita ma ta labarta mana cewar majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru ya zama fagen kokowa anda ya majalisar SDF na marasa jayen ƙasar suka hana zaman majalisar sannan kuma 'yar majalisar dokoki ta gundumar Fumban a majalisar gwamnatin UDC ta kasar ta fasa wani dan majalisar RDPC mai mulkin kasar kai da takalminta. Za mu karkare sharhin jaridan namu ne da jaridan West Echo anda ta labarta mana cewar malamin kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru Ugo Bros hukumar kwallon kafa na kasar ta bashi takardar sallamansa amma Bros ya ce ba zai tafi ba har sai ya jira ministan wasanni na kasar Bidinkwat domin ya tabbatar masa da tafiyarsa amma yana buƙatar gwamnatin kasar Kamaru ta biya shi duk wasu hakokinsa Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. da muhammad awal garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ku aiko mana mai magana alhaji lawal Abubakar Bodin daga sokoto najeriya ta shi da ƙasar zuma do allah boa hausa sakona ga ilahirin 'yan najeriya musulmi da kirista mata da maza kai tsaye dangane da nasarar da shugaba muhammadu buhari ya samu na hana cin hanci da rashawa a ƙasata ta najeriya na dahi bakin maciji shi hana mishi shan kwai ibrahim magu kuma na hana magu na hana ainihin kuti banna da ruwa shi kan shi ya zama babban gwarzo na hana cin hanci da rashawa babu shakka kun samu nasara najeriya kashi ɗari kashi tisa'in da biyar sun ba ku goma baya kashi biyar na yan rage kuma ko da su ko babu su insha Allah baka ku za ta cimma ruwa da fata Allah shi taimaki ƙasa ta gaba gaba dai Najeriya gaba Najeriya Allah shi muku jagora Allah shi hana mu cin hanci da rashawa Najeriya zaune shi mu lahiya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Kwamar Bishir daura sabon Unguwa Katsina babban sakataren ƙungiyar muryar Talaka suna son yi amfani na wannan dama in ce jam'iyyar demokrat murna game da lashe zaɓe da ta yi na sanata wannan ya nuna cewa amerika ba su gamsuwa da mulkin wariya da shugaba donald trump yake yi karkashin jam'iyyar republican to muna ganin cewa magana gaskiya marufofin amerika wanda suka shafi kasashen waje sun saba ma wanda suka taso. salamu alaikum ni ne yakubu layi daga plateau karamar hukumar kanan local government gunshir ward a ra'ayina na ina so in ba da ra'ayi na ma general eh, mahmadu buhari shugaban kasan da cikin iko da allah a yi kokari eskun nan a sake musu zaɓe saboda akwai waɗansu da zonin suke yi in an bar su abin ba zai daɗi ba ni nawa roko kenan daga jam'iyyar apc a gode yanzu kuma ga labarai a takaice a takaice shugaban kasar faransa emmanuel macron ya faɗa wa masu zuba jari a kasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya hamsin cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi lokaci yayi da za a ɗauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaƙi a cewar macron jiya talata a wajen taron kolin neman ƙarin kuɗaɗen da za a amfani da su wajen yaƙar sauyin yanayi a duniya. a jiya talata ne wakilin majalisar ɗinkin duniya kan batun laifukan lalata da aka aikata lokutan yaƙi ta yi kira kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya nemi hanyar kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi wa fararen hula a ƙasar myanmar a cikin gaggawa wanda aka ga musulmai 'yan kabilar rohingya sama da dubu 626 na yan gurin hijira zuwa bangaladesh tun watan agusta. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da la'asiriya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu da za a madadin daukacin ma'aikatan sashen wasu na muryar amurka musamman da hashim guman da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ba da umarni solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi mr jimmy cook baba ya kuma ke sallaba a mutane